idan za a tuna mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna mustapha ya rasu ne a hotel din da ya sauka yayin wata ziyarar aiki a yola kuma tun a lokacin jami'an tsaro ke cewa suna bincike na sanin hakikanin abin da ya faru ko da na tuntube shi kakakin rundunar 'yan sannan jihar adama da yasfi usman abubakar ya ce fa suna bincike har yanzu. eh tunan da ba su sosai wani fakule so yanzu result din ake jira daga abin nan din so kuna jin kana iya tuntuban shi abin nan da federal medical center za su iya ba ku karin haske. to sai dai kuma duk kokarin ji ma daga bakin hukumomin asibitin da aka yi gawar wato fmc abin fa ya ci tura domin da na tuntube shi farfesa awal abubakar shugaban asibitin ya ce a bisa doka ba su da 'yancin yin magana kan wannan batu sai dai da izinin iyalai ko kuma hukumomin tsaro. tsaro to ko shi me ake nufi da bincikar gawa kuma ya ake yi da kuma matakan da ake bi waɗannan na cikin tambayoyin da newa dr bala sa'idu da ke zama shugaban asibitin kwararru da ke jihar adamawa to yola specialist hospital autopsy an ce ana nufin binciken mamaci a gane dalilin mutuwan shi matse shi aka yi harbe shi aka yi magani aka sa mishi guba aka sa mishi ya mutu jini ne ya fashe a cikin shi hanta nan duk su ne dalilan da sa dole ne a gane kuma ana iya ganewa a tabbas in dai ba gawan ya lalace ne gaba ɗaya ba. To koya ma jama'a ke kallon batun binciken mota, Umarci, ga ra'ayin wasu mazauna Yola. A ni kam ana wani ri gaskiya ne yadda dan mutum kawai ya mutu kawai wannan mutuwa na Allah ne mutum kawai zai aje kawai zai sadu da isabin Allah. Binciken ga sai dai akwai ana zargi cewa akwai abin da ya sanadiyar mutuwa kuma wannan abin ana gani kaman criminal team ne amma ba haka ba ba amfani. kamar dai sauran al'umma su ma malaman addini su ya sha bamban inda wasu ma ke ganin bai dace da ake bincikar gawa ba yayin da wasu irin su Ustaz Ismaila Muhammad ke cewa babu laifi addinin bai dace da kisa ba saboda haka idan za akwai hanyar da za a bi a gano mai laifin kisa ni na ganin kowace irin hanya yanzu za a bi daidai ne kai ka yadda kenan eh ni na yadda in dai akwai zargi koma da menene dai akwai bukatar faɗakar da jama'a don kawar da shaku Ibrahim Abdulaziz sashen Hassan Murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ka so mutum da nan ka rasa shi, ka yi kira